Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Shi kuma wannan sirri da muka kawo muku a sirri ne na samun auren miji ko namijin da mace take so ta aura. Kasan sau da dama ni na da wani irin abu ina da aiki na daurin aure wadda duk wanda ya zo da matsala akan maganar aure wallahi in muka yi wannan aikin na daurin aure mace ko in ka gaba ka aure ta mace ne in ta mutu. domin shi sirrin yana ɗaura kan mace da tunaninta a kan soyayyar wani ɗa namiji ma in ba kai ba zai zama in ba kai ta so ba za ta ji kamar ta mutu za ka ga duk duniya ba wani mutum da take so idan ba kai ba to irin wannan sirrin shine maganin irin matanmu na yanzu to kamar yadda shi idan mace tana so ta auri namijin mijin da take so ya zama ta ga wani yana ta zuwa gurinsa an yi an yi ya turo ya turowa ko ka ga wata kana zuwa gidanta dan ta yaudare ka kayi kayi ta baka dama ka tura gidansu ta ki baka dama to insha Allah wannan sirri ne namiji da mace kowace kake so insha Allah duk wanda aka yi sai an aure shi sai dai in ya mutu ne baya a duk matar da take so ta auri wani mutum kowaye shi in dai tana son sa in dai tana son sa kowaye ko dan waye haka kai ma in kana so ka auri wata mace in dai kana son ta ko ce ko yar wace ce to in dai kana son ta to insha Allah ana rubuta wannan hatimi da ka gani a jikin wannan takarda ko kuma wannan hatimi kafa daya ko kuma kafa uku ko kuma kafa bakwai kullum a rubuta za a sa sunansa a tsakiyar wannan hatimin za a wanke rubutun ta sha insha Allah tare da kaucin rimi da kuma kaucin zurman e, ana shan shi ne kwanaki bakwai a jere ba tare da fashi ba to insha Allahu hankalinsa zai juyo zuwa gare ta ko yana so ko baya so wannan sirri mujarrabi ne to wadda kuma ake so a gigita a rikita a hargitsa a hana shi sukuni a hana shi jin daɗi a hana shi walwala to insha Allah bayan an samu waɗannan kaucika da kuke gani shi wannan kafa ɗaya tak ake rubuta shi idan aka rubuta shi kafa ɗaya tak za a yi mashi wani abu guda ɗaya to za a samu ƙasar gidan tururuwa da ƙasar murhun wuta da ƙasar loto bayan an gama wannan za a samu turare na bahurin nasa za a ɗiga akan wannan suna idan aka ɗiga kan wannan suna daga nan sha Allah za a naɗa laya za a ƙara shafa mata wannan turare bayan an gama insha Allah za a je a kai ta a haƙa gidan tururuwa a binne billahi lazi e ko tururuwa ɗaya ta fito wallahi duk in wannan yarinyar ta fita ta bar gidansu in bata zo gidanka ba to kai za ta tafi nema ko kuma kai za ta kira a waya shi wannan mun baku shine ko mun zo da shine ne don matan da ake magana sun ƙi mallakuwa ko matan da ake cewa an yi mallaka an yi mallaka a kansu sun ƙi ko matan da ake cewa iska suna ɓata aikin da duk aka yi musu inda na mallaka ne ba iska ba ko iblis ne akan mace in kai mata wannan sirrin wallahi sai ka aure ta kai ko da me kake son ba mu ba da wannan sirri don wani ya je ya nemi yar wata ko ya zinaci zinaci da shi ba amma billahi lazi ko da lalata kake neman mace kullun sai ta zo gidanka kullun sai ta zo gurinka haka ke ma ko da karɓar kuɗi kike neman mutum kullum sai ya baki kuɗi in ya muke alkawari na gida ko mota wallahi dolen shi ko yana so ko baya so sai ya baki wannan abun kuma sai ya cika maki wannan alkawarin wannan sirri da muka zo muku da shi ba sirri ne na wasa bai da kasan sirri ne na bobuwar godiyar nan haka yake kamar sirrin da muka zo muku da shi na ɗaurin aure haka yake wannan sirri mu jarrabi ne don neman ƙarin bayani za a yi kira a 0 mai magana alaran wanda aka fi sani da barista wanda ake malakabi da maji daɗin rawa ne zaria don allah 'yan uwa a kula wannan bakar mallaka ce Eh, haka ana yin hatimin idan aka zana shi shi ma aka samu kasar gurbin kaza aka samu wannan turaren insha Allah shi ma ana cusa shi a ramin zurma to wannan mallaka ita ba za mu ce komai ba alhamdulillah akwai da dama mun yi musu kuma ba za mu ce komai ba su sun san menene sirrin